a wannan yammaci na biyar da watan ramadan hijira annabi sallallahu alaihi wasallam dubu ɗaya da ɗari da arba'in da wanda ya daidai da shida ga watan uku shekara ta 2022 da ashirin da miladiya mun haɗu a munasabar tafsirin mu na alƙur'ani mai girma wanda muka saba gabatarwa a dukkan watan azumi kafin mu ci gaba da tafsirin alƙur'ani mai girma akwai tambayoyi a hannuna guda biyu amma guda uku ne ta farko malam ya wannan yace malam dan Allah a ce mu addu'a akan yaran da aka ban mana marayu Allah ya shirya mana dukkan yara muna roƙon Allah ka Allah ya shiryar da su ya kula da su wannan kuma yake tambaya ce menene hukuncin sallar ahlus sunna da yake bin dan dariƙa kallah mana ya halatta abu dan ka sallah ko bai halatta abu dan ka sallah ba dan ka kala biyu ne akwai ɗan dariƙa wanda suke da aƙidu waɗanda waɗannan aƙidin sun sun suna warware musulunci misali masu aƙidar wahdatul wujud cewa kowa zai iya zama Allah mai aƙidar cewa Qur'anin salatin fatiha Qur'ani sau dubu shida to kaga duk wannan akidu ne da sun fitar da mutum daga da'ira ta addinin musulunci baya halatta a wannan sallah amma mutumin da kawai zuwa yake yayi zikiri wannan dan ka bi shi sallah ba za a ce sallah ka ba ta yi ba domin shi wannan babu wani abu da yake nuna ya fita daga cikin da'irar addini muna gane da haka duk wanda yake da aqida da tafsir da shi daga da'irar addini ko dan dariqa ne ko ba dan ba bane bai halaka shi sallah ba amma dukkan wani wani abin da yake yi kawai wani abu ne wanda ka iya cewa bid'a ce wacce ba mukaffira ba ko kuma wani abu ne da yake yi dan bai gane ba to kaga wannan ba za ka zo ka ce ba za a bi sallah ba wannan dan an bi sallah kalla ta yi kuma Allah zai karba kawai abin da za a kiyaye shine mutumin da yake da ake da kafinci misali yanzu kamar dan shi'a kaga ba za a bi dan shi'a sallah ba saboda me dan shi'a yana da aqida kafirci suna da aqidar bada me yake nufi da bada bada shi ne, kaga yanzu zan yin tafsirin nan kamar da ne tafsiri kila da ran saura sai in gano nan nayi kuskure nan nayi kuskure haka ne ko sai in dawo in gyara washe gari to sai suka ce Allah ma yana da wannan ma'ana Allah ma na yin abu daga baya gano yayi kuskure sai ya gyara kaga wannan kafirci ne amma sai faɗa a cikin littafin su na man la yahduru al-faqih cewa ba a taɓa bautata wa Allah ka ta a cikin usulul kafi ba a taɓa bautata wa Allah da wani abu da Allah yake so ba irin ka bautata masa da aƙidar bada muna gane ha sannan suna ganin jumhurin sahabbai ko kace dukan sahabbai suna ganin su a matsayin sun yi wanda a cikin sahabbai akwai guda ɗaya wanda in kace ma ka zage shi shi ma ridda ne muna gane ha don haka duk wanda yake da aƙidar kafirci dan shi a suna da aƙida Qur'ani bai cika ba sun ce Qur'anin da yake hannunsu aya wajen dubu goma sha bakwai sannan babu jumla guda ɗaya da ta daidai da ta Qur'anin da ke hannunmu mu kuma kaga Qur'anin da ke hannunmu aya dubu shida ne a aya dubu shida ne da wani abu da mai tan da wani abu amma suna su sha bakwai ne ya yi triplin namu ya ninka namu su to duk wanda kuma yake kallon akwai kuskure a cikin Alƙur'ani, to wannan shi ma da ne dan Allah ce la ya'tihi al-batil min bayni yadayhi wala min khalfi shi qur'ani ƙarya ba ta zo mai ta gaba ko da baya duk abin da gani a cikin qur'ani daidai ne kuma Allah da kansa yace inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu lahafizun mu ne muka saukar da alqur'ani kuma mu za mu kiyaye shi in kace akwai kuskure kenan Allah ya kasa kiyaye alqur'ani muna gane da haka bambancewa ake wani yana da aqidar kafirci wani zai ce ai yana yin maulidi maulidi kafirci ne maulidi ba kafirci bane duk wanda ya ce ma maulidi kafirci ne to kawo hujja maulidi bid'a ne shi sa shekul islam ibn taymiya a cikin littafin iktida'us sirat al-mustaqim yace waɗanda suke yin maulidi dan kaunar da suke manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to za su samu lada amma ba ladan maulidi ba ladan kaunar da suke wa annabi sallallahu alaihi wasallam amma ba za ka samu ladan maulidi ba saboda maulidi bid'a ne amma soyayyar da suke wa annabi sallallahu alaihi wasallam tabbas wannan za su samu lada mana ɗan ɗarika in yana son annabi zai samu ladan soyayyar annabi kamar yadda ɗan izala yana son annabi zai samu ladan soyayyar annabi da haka abin da za a kiyaye shine shin wani da yake yin abu kaza wannan abin ya kashi zuwa ga kafirci in ya kai zuwa ga kafirci shi kenan ba za a bi shi sallah misali da wannan ɗarika zai zai ce ma ni a wajena salatul fatiha fi qur'ani su dubu shida kaga wannan arni ba ka bi sallah dan ba yadda za a ka daidaita salatul fati da alqur'ani qur'ani maganar Allah ne amma salatul fati ba maganar Allah bace ba maganar annabi bace za a ka daidaita ka amma ka ce wai salatul fati tana da fifiko so so so so dubu ɗari shida ko so ɗari shida yana na a littafin jawahirul ma'ani muna gane na jawahirul ma'ani na taɓa yin wata makarantar zaure kullum da karfe shida zuwa bakwai malamin abin da ke karanta mana shine jawahirin ma'ani amma in yazo ya kalle ni sai ce kai ikazu kai mahajubi ne duk abin da kaji an fada a nan to ban kai saboda haka ni ba zan gada da abubuwan da suke ciki ba muna gane ba mu daina saurin kafirta mutane har sai mun ga mutum da alama kafirci a tare da shi ko ya aikata wani abu na kafirci muna ganewa shi sa wani malami malamai suka rubutu akan dawabitu takfir inda ahli sunnati wal jama'a ka'idojin kafirta mutum a gurin ahli sunna wal jama'a ba kawai mutum dan ya ga wani abu maka mai kawai kafiri shi sa ake cewa shekul islam ibn taymiya in ya zo yana tattaunawa da wani a game da matsalar addini sai ce wannan magana da ka faɗa Jani na faɗa na yarda amma kai kana nan a musulunci dan zaka ka faɗa abin kafirci ko baka zama kafiri ba zai ko ba zai ba karantar riyadu salihina akwai wani bawan Allah da yake matafiyi ne ya zo yana cikin halin tafiya sai ya gaje jirgin din bishiya zai huta yana wato sai wannan abin hawan nasa ya ɓata da buzurinsa da komai a cikin abin hawan nasa ya zagin jirgin bishiya yana hutawa ya kudda rai yana tunanin ya zai yi kawai sai ga Allah ya damai da abin hawansa da buzurinsa da komai mutumin nan da ya tashi saboda manuna sai ya ce Allahumma anta abdi wa ana rabu yace ya ubangiji kai ne bawa na ni kuma ni ne ubangijinka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace shi fa wannan yayi kuskure ne saboda murna kaga wannan ba za ka ce kafiri bane domin murna ce ta dauke sa har ya faɗi kalmar kafiri da lamura ganewa amma ibnu yasir lokacin da kafirai ke azabtar da su ai sun zo sun ce lallai sai ya faɗi kalmar kafirci sai ya faɗi kalma game da annabi sallallahu alaihi wasallam da ya gada a kashe shi kawai sai ya fada amma da ya faɗa sai abin yake damunsa a cikin ransa da ya ƙarshe zai samu annabi sai kalma ya ce gafi abin da kafirai sun tilasta ni na faɗi kalmar fita daga addini manzala ka kalma ya ce in sun sake dawa za su kashe ka suka ce dole sai ka faɗi wannan maganar ka tsara faɗa saboda tilasta shi aka yi Allah tabaraka wa ta'ala ce man kafara billahi arma من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرع بالكفر صدرا ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم الله مدركين تركيسي من كفر بالله من بعد إيمان duk wanda ya kafurce wa Allah bayan imaninsa to abin da za ka faɗa nan sai ka ce to wannan fushin Allah ya tabbata a gare shi da azaba mai girma amma illa man ukriha wa qalbuhu mutma'innun bil iman sai dai wanda aka tilasta shi yayi kalmar kafircin ko yayi wani abu na kafirci a daidai lokacin da zuciyarsa take cike da imani kaga duk wanda ya magana ridda ko ya gaya manzara sana ma bakan magana ya zama kafiri amma sai Allah ya istisna yace ce illa man ukriha wa qalbuhu mutma'innun bil iman sai dai wanda aka tilasta ya yi haka a daidai lokacin da zuciyarsa take da imani abin da nake so na ce shine ba a kawai ake ce mutum kafiri ba sai mutum ya yi abin da yanzu misali idan aka ce ɗan ka kawai zai yi salatin annabi zai yi zikiri zai yi hailala to wannan ba ka ce mai ya fita addini amma in ya yi wannan zikirin da hailalar ta hanyar da annabi ya koyar to ya yi sunna in ya yi ba ta hanyar da annabi ya koyar ba to wannan ya yi bida'a. kuma wannan ba bid'a da aƙida ba ce ba bid'a ce da za ta tsaka shi daga cikin addini ba amma da zai zai ce shi salatin fati a gurin sa ya fi qur'ani su dubu shida to wannan ya koma aqida kaga ya zama kafiri wannan ba za ka bi sallah ba da zai zai ce ma kowa zai iya zama Allah to kaga wannan shi ma wannan aƙi wannan ɗariƙa ta fitar da shi daga addini ina fatan mun gane dole sai an bambance Allah ya sa mu dace wannan yana magana yana cewa menene bayani akan dukiyar aure da sadaki a musulunci abin da ya kamata mutane su gane shi ne shi aure al'ada ne ba ka raba aure da al'adar mutanen gari ba ka raba shi da wannan asali abin da addini ya sani shine sadaki a aure amma sadakin da ake bayarwa yanzu sadakin da na ali ya bayar da shi aka yi fatima kayan ɗaki sadakin da ya bayar annabi sai salama lokacin da sai na aliyu zai aure ta ai manzala ta salama ya ce ya kawo sadaki kuma Osman ibn Affan shi ya bayar da wannan ma sadakin to kuma wannan sadakin da aka je a kai mata a kai wa mahaifinta annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama da shi yasa aka siyo musu abubuwan da za su sai kayan daki da su muna ganewa da haka yanzu ka zo ka ce sadaki kawai za a bayar to sai ka bayar da sadakin da zai isa a kayan ɗaki abinda ta kawai za su ma shine su mata wanka su kawo ta gidanka amma komai za ta a gidan to amma kaga mu al'adar mu iyaye sukan yi kayan ɗaki wannan al'adar in ka ce wancan da'in na larabawa to kana buƙatar ka bayar da sadakin da zai isa aiwa yarinya kayan ɗaki a sai mata set na gado a sai mata kujeru a sai mata duk abin da ake buƙata kaga akalla ai ka ba da naira miliyan ɗaya wannan idan baka da kuɗi kenan kana talaka zaka ba da miliyan ɗaya muna gane ha sannan abu na biyu ba za a kama gara ba in ka ci wancan ƙa'idar yi ba wannan dan ba nassin da yake ne an aure da yarinya akai mata gara ko akwai nassi ba nassi to da haka al'ada ce iya daga cikin al'ada Hausawa sai a duba a ga wannan al'adar ta saba wa addini na farko ana kai kudin aure kamar yadda ya faɗa a nan gurin sai a duba ga kai kudin aure ya saba wa musulunci ko bai saba musulunci ba in bai saba musulunci ba za a kai wannan miliyan ɗayan da za ka ba duk sai ka raba ta kaza kuɗin aure kaza kuɗin sadaki kaza kuɗin lefe me yau ka cure ta gaba ɗaya ka bayar kaga sai ka raba ta a nan gurin ko ba haka ba haka idan an yi wannan ba ba ba ba laifi bane ba wani laifi a ciki ba laifi a ciki saboda al'ada ce in kuma ka dauko al'ada yadda laraba ke aure kace haka za ka ɗauko mu ko mu aure to tabbas kana buƙatar wajen bayar da sadaki ka bayar da sadaki mai kwari da za ka bayar da sadakin ma a matsayin mai kwari ne miliyan ɗaya to a baya an bayar da abin da ya faka ko da ake cewa auren da ya fi sauki a auren da aka sauƙaƙa sadaki to wannan shi ne sauƙaƙawa muna gane ha shi sa shi aure ba na talaka ba ne, in nace talaka ba sai mai kuɗi ba duk wanda ya san bai da koshi shi kai tinkara aure shi sa manzon Allah sai salama ya bayar da shawara yake minista fa'a minkum al-ba'ata falyatazawwaj فإنه أضب للبشر وأحسن للفن ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وداء manzala ce wanda ya samu ba'a ya haɗa duk abinda da za kashe aure da gurin zama da duk wani abin zuciya take bukata to wannan za ka tattale shi in ka same shi kai aure manzala ta salama ya ce wanda bai da hali to shawarar da muke bashi shi ne ya dage da azumi domin azumi zai yi rike ma sha'awa ka sai ka yi ka azumi tun da baka da kosishi Allah ma'aran ma ta yi wani yasta afi ladina la yajuna nikahan wani yasta afi ladina la yajuna nikahan hatta yuhiyahum Allah min fadli Allah tabaraka wa ta'ala ya ce wani yasta afi ladina ladina la yajuna nikahan hatta yughniyahum Allah min fadli wanda ba su da wadatar da za su yi aure to su kame kada su yi zina har sai ranar da Allah ya yi yalwata su daga cikin falalarta in baka da halin aure karka yi manyan malaman musulunci da yawa da suka gano cewa ba su da halin aure ko kuma a'a karatun su da neman ilimi da karantarwa zai hana su yin aure da yawan su su aure ba yanzu azzamak shari wanda yake da littafin tafsiri na al-kashaf kaga bai yi aure ba ibn jariri tabari bai yi aure ba haka ibn taymiya bai yi aure ba haka imamun nawawi bai yi aure ba shi sa abu gudda ya rubuta littafi ya sa wa littafin suna al'ulama'ul uzzab allabina asarul ilma ala sawai ma'ana manyan malamai gwagware wanda suka zaɓi ilimi akan yin aure abinda zai baka mamaki har da karima bintu ahmad almarwaziya karima binci ahmad malwaziya mace ce sai da ke shekara ɗari a duniya malama ce bal ma ana cewa sahihul bukhari hanyar da ta rawaito sahihul bukhari to na ta ya kowace hanya inganci shekara ta ɗari karima binci ahmad almarwaziya amma ba taɓa yin aure ba saboda ta san in ce aure aure zai hana ta hidimar ilimi kaga in kaga da kana da wani abu da zai hana kai yin aure to karka yi muna ganewa karka zo ka ce a kai baka da hali ne da sauransu dukkan abin da al'ada ta kawo in je bai ci karo da musulunci ba aure za a yi dan kai ma idan an zo yi ma abin al'ada ba za ka ce ba za a ma ba yanzu ne idan aka bashi ya ba ka mai kayan daki ba dan Allah ba an ta an koma rigima ba to waye ce aka ma kayan daki wani idan aka kama yarinya ba aka mai gara ba ya fara surutai kenan a wani hadisi aka ce a kawo gara babu shi mu ba kana da shiga mu tashi ka kara mana ilimi ka ce ga wani hadisi annabi ya kai gara ko sai na abubakar ko sai na umar ko usman ko ali ko wani daga cikin sahabbai ya kai gara gidan yarsa kawai abinda ake duba menene ya ci karo da al'ada sai aje shi a yi ci karo da addini sai aje shi duk abin da yake na al'ada ne aka ya ci karo da addini sai aje shi kila misalin da zai rufe da shi na ƙarshe manzala ta sallama lokacin da aka mai aisha kawayenta ne suka kawo ta sannan kuma da ƙwaryar nono amma na tabbatar yanzu ko da za ka sai yogurt ka shiga daga cikin ka shiga ɗakin amurka kuma sai ka sai kaji bayan a baya ba kaji ake siya ba nono ake siya abin da nake so ce al'ada ce ta mutane aure ba ka raba shi da al'ada kawai a kalla za a yi wannan al'adar ta saba ma addini misali kamar al'adar a kai sabuwar amarya cikin ɗaki kawai sai abokan ango su tafi raka ango kaga wannan mummuna al'ada ce idan za su je su gani ma amarya to kaga wannan wannan haramun ce saboda me za su je su ga matar da ba ta su ba a cikin kwalliya wannan haramun to duk abin da ya saba ma addini kar a yi amma duk abin da yake na al'ada ne bai saba ma addini ba wannan babu laifi idan an yi shi wallahu ta'ala a'lam har yanzu muna nan a cikin sura a cikin ayin muta wattaba'u ma tatlu shayatin ana mulki Sulaiman da haka ma zai karanta mana ita sannan sai ne sai ne karasa bayani a cikin ta sai mu cigaba da mu cigaba da tafsirin mu fatan mu Allah ta'ala ya sa mu faɗi daidai mu kuma ji daidai mu aiki da daidai Allah ta'ala ya kama da shi Allah ta'ala ya بسم واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين وما أنزل قسم على الملكين بباب هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منه ما لا يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون ولو أنهم آمنوا واتقوا لمثوبة من عند الله خير لو كانوا يعلمون نعم كما يدعى ما تورارو suka ji da shekaran jiya da jiya muna cikin tafsirin mu na wannan ayata wattaba'u ma tatlu shayatin ala mulki sulaiman to abin da mu karanta a cikin wannan bayani game da sihiri na farko shine koyar ilimin sihirin ne matsayinsa sun ya halatta mutum ya je koyi sihiri ko tsafi to da malamai ke cewa ibnu kuta aya ibnu kudama yake cewa malamai sun yi ijma'i sun yi ittifaki akan haramcin koyar sihiri da koyar da sihiri wannan haramun haramun ne ka je ka koya haramun ne kuma ka je ka koyar Lallai wannan haramun ne imamun nauyi yake cewa amma kun ga koyar ilimin sihiri ko tsafi da koyar da shi shi ma wannan haramun ne kuma babban madogararsu ne wannan aya domin a cikin wannan ayar Allah ya tabbatar da cewa koyan sihiri wato yin sihiri ko koyansa daga farkon ayar zuwa ƙarshe kamar yadda muka tabbata Allah ya nuna wannan kafirci ko baya halatta mutum ya je ya kafirci bayan wannan aya da malamai ke kafa hujja da ta wacce ba'un ma tatlu shayatin ala mulki Sulaiman wa ma kafara Sulaiman walakinna shayatin kafaru yu'allimuna an-nasa sihr shedanu ne suka kafirta saboda me suna sanar da mutane sihiri to bayan wannan akwai hadisi daga annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam hadisi muslim manzo Allah sallallahu alaihi yake cewa man ata arrafan fasa'alahu an shay'in lam tuqbal lahu salatu 40 layla duk wanda yaje gurin dan duba ko yaje gurin boka ko mai asiri ya tambaye shi wani abu shi kuma wannan bokan ko dan duba ya bashi labari ce, ai kaza da kaza ne in dai ka je kai wannan tambayar to sallaka ta kwana arba'in babu Allah ba zai karba ba sai kai kwana arba'in kana sallah Allah bai karba ba muslim ya rawaito wannan hadisi akwai hadisin da ke cikin musnad na imamu ahmad wanda al ya inganta shi annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa duk wanda ya je gurin dan duba ko ya je gurin boka ya gaskata abin da wannan bokan ko dan duba ya gaya masa to wannan shi ma lam tuqbal lahu salata salatu 40 yawman shi ma sallar ta kwana 40 ba za a kara ba ma'ana sallar da kai ta kwana arba'in in dai ka taɓa zuwa gurin ɗan duba ko ɗan boka ko mai asiri ka tambaye shi ko ka gaskata shi to sallar ka ta kwana arba'in an kwashe lada ta yadda za a gane kai ne kake karatu a jami'a kana da ca talatin bisa arba'in kana da kuma exam ɗinka arba'in bisa sittin a arba'in bisa sittin kagan ka da arba'in da talatin 70 ne kaga ya zama distinction a ne to amma sai ga tuma saboda kayi laifi an kwashe maki 40 kaga ya dawo 30 ka zama mai fail ka faɗi haka za a yi ma sallaka ta kwana 40 Allah baraka wa ta'ala zai janye saboda me ka je ka tambayi boka ko ka je ka gaskata shi akwai wani hadisin da ke cikin musnad na Imam Ahmad wanda Sheikhul Albani da Al-Arnaud suka inganta shi annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce man aka kahinan aw arrafan فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم duk wanda ya je gurin boka ko dan duba ko mai asiri don wannan lafazin an ce mai asiri ko mai yin asiri ko tsaki, sai ka gaskata shi akan abin da ya gaya ma to lalle ka kafircewa abin da aka saukar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine musulunci da alqur'ani ka kai da ce naka ba a zuwa gurin dan buka muna gane ha ba a zuwa domin ba abin da zai gaya ma asali ma an kaji boka ko dan tsubbu ko dan duba ya faɗi wani abu ya zama gaskiya ai annabi sallama ya gaya mana sama suke hawa su jiyo magana sama sun suka jiyo magana sama sai su sako su gaya wa shekanun a nan. sai ka ji mutum ya ce ma ai za a kaza guda ɗaya. to in ya gaya ma wannan guda ɗayan ka yadda sai ya kirkiri ƙarya ɗari ya ɗora a jiki shi sai za ga babu makaryata irin ƴan tsafi ƴan asiri babu makaryata irin ƴan duba kuma duban nan kala kala ne wani ma tana yin duba da alƙur'ani sai a ɗauko ƙur'ani a baka sai a ce buɗe kana buɗewa sai ka buɗe shafi aka ce wa sari'u ila magfiratin min rabbikum sai sai lalle wannan akwai nasara idan ka sha buɗe wani gurin aka ce khuzuhu fa'tiluhu ila sawa'il jahim sai sai duba nasara sai kenan akwai littafin duba da ake amfani da shi mai sunan annabawa 25 da suka zo a cikin alqur'ani layi gida ne biyar biyar nan ƙasa ma biyar zai baka 25 a cikin littafin akwai bayanin duk abin da zaka yi da abin da zai same ka amma za a sa karanta fatiha ka rufe ido ka sa hannunka haka ana duba za a ga annabin da ka dauko to sai a shiga cikin littafin sai a ma duba za ka je maka za ka sai mota za ka yi hadari ba za ka mutu sai an gamu ka gona ai da ce wayo ne wani ma da wuri ke yi wani ma da tarbi ake yi a ɗauko tarbi a baka a ce rufe idan karanta fatiha ka ɗauko idan ka ɗauko kewayen tarbi talatin da uku uku ne wani gudun ana cike ɗayan da talatin da hudu wani ko ba a cikewa to a talatin da uku uku in ka ɗauka abin da zai kai zuwa ga wannan marabar in ya zanto cewa mara ne to ba nasara amma in zai ba mara ba ne da nasara muna gane ha kaga wannan ya daidai da abin da laraba suke yi in za su yi wani abu sai su sai su sai su samu wato tsuntsu sai su daura mai wani abu sai su sake shi in yayi dama akwai nasara amma in yayi hagu ba nasara duk ba wanda ya faɗi wannan shi mumuni abin da ake so ya da kaddara kai dai cigaba da addu'a cigaba da biyayya ga Allah in kana biyayya da Allah wanda bala'i ya faɗa ma jarabawa ce kuma dama Allah ya ce sai ya jarrabe ka ba yadda za ku imani Allah ya kyale ku babu jarabawa alif lam mim ahasiba an-nasu an yutraku an yaqulu amanna alif lam mim ahasiba an-nasu an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكافرين نعم باين الله تبارك وتعالى يأتي ألف لن جميعا سيتي أحسب الناس shin mutane suna أن يقولوا آمنا amanna kawai إيماني وهم لا imani amma alhali ba a jarrabe su ba sai Allah ya jarraba ga imanin gaskiya ne ko na ƙarya ne Allah ya ce wa laqad fatanna alladina min qablihim wallahi hakika mun jarrabu wanda suka zo kafin su fala ya'lamanna Allahu alladina sadaku wannan jarraba Allah ya yi ta ne dan ya bayyana da waɗanda suka yi imani na gaskiya wala ya'lamanna al-kadibin dan haka ya inganta bisi cikin sunan Abi Dawud manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake idan ahabba Allah qauman ibtalahu idan Allah yana son mutane sai ya jarrabe shi ya akai Allah zai jarrabe ka amma ka rinka ganin cewa kamar baka da marwara sai ka je kayi asiri muna ganewa kuma kamar yadda hadisin muslim ya magana hadisin abu huraira manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace ajaban li amri almu'min inna amrahu kulluhu khair wa laysa dhalika li ahadin illa mu'min in asabathu musarra, shakara faka kana khairan la wa in asabathu darra sabara faka kana khairan la manzo Allah sallallahu yake cewa abin burgewa da abin mamaki ya tabbata ga al'amarin mu'min kuma babu wanda yake da wannan sai mu'min shi mumini idan abun cutuwa ya idan abun daɗi ya same shi ya samu kuɗi ya samu ni'ima ya samu falala to ba abin da zai yi sai ƙara godiya ga Allah ta hanyar ta sannan mumini idan wani abu mara kyau ya same shi ba abin da zai yi sai haƙuri muna ganewa da haka dole in kana rayuwa za ga wani abin ya zama mai kyau wani ya zama mara kyau ran mai kyau ya zo gobe wa Allah za ka ka fara ɗa'a ga Allah Randa mara kyau ya zo haƙuri za ka ka nemi wannan a gurin Allah to malamai sai suke cewa wai shi mai yin tsafi kafiri ne ko mai yin asiri ko bankanci? to jumhurin malamai sun tafi akan cewa kafiri ne kamar malik da abu hanifa da kuma ashabu ahmad suna ganin cewa duk mutumin da yake asiri ko tsafi kafiri ne amma imamu shafi ya ce a za a yi tafsili idan mutum wajen yin tsafinsa yana yin amfani da wani abu da yake kafirci ne ko bautar wani abu to wannan kafiri ne makaranta tafsirin ibn kafir za a ga ya kawo nau'i nau'i na sihiri ya kai wajen guda takwas muna ha to shi imamu shafi so yake a bambance shin abin da yake yi akwai kafirci a ciki yanzu mutumin da zai zo zai asiri sai ya kira irin da kiran sunan shaidan kala ya a ya shaitanu ya rafi aljin maddal jin kaga wannan shaidan yake kira kuma yake zuga shaidan kaga wannan asirin sa kafirci muna gane ko wannan neman misali jiya wanda a ciki suke cewa ma Allah ya kafirta kaga wannan kafirci amma yanzu za a ce mutum ne ya hada wani mai sai wani asiri da shi kuma sai asirin yayi to imamu shafi na ganin wannan ba a ce mai kafiri ba ya danganta da irin tsafin da mutum yi waɗannan malamai na farko sun kafa hujja da cewa Allah ya kira sihiri da kafirci a ayar da malam ya karanta mana wata ba umma tatli shayatinu ala mulki sulaiman maimakon Allah ya ce wa ma sahara sulaiman sulaiman bai da sai ce wa ma kafara sulaiman dan ana cewa tsafi kafirci ne ne hujjar ta farko amma su su imamu shafi suka ce abin da ke nuna cewa ba dukkan tsafi ba ne yake matsayin kafirki shine hadisin Abu Huraira hadisin da Bukhari da Muslim suka rawaito manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace ijtanibu sab'al mubiqat mana ku ne sanci abubuwa guda bakwai wanda suke halakar da dan adam qalu wa ma hunna ya rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabai suka ce to menene waɗannan abubuwa na farko sai ce a shirku billah sannan sai ce wa sihiri yin shirka da kuma sihiri sai suka ce da a ce sihiri dukkan sihiri kafirci ne da ba za a bambance tsakanin shirka da sihiri ba amma wannan sai ke nuna ma cewa eh, akwai sihirin da yake shirka ne akwai sihirin kuma da ba shirka ba ne sauran abubuwan da manzala ta salama ya mu shine wa qatlun nafsi allati harrama Allah illa bil da kisan kai wa akil riba da cin riba wa aklu malin yatim da cin dukiyar maraya wa tawalli yawmaz zahab da gudu a daga fagen daga ana yakin musulunci ka gudu sannan wa qadqul muhsanatil mu'minatil ghafilat sannan ka je ka samu mace kamammiya mumina wacce ma taraf kana daga na ba ruwanta da ita amma kai sharrin zina ko kai namiji mai irin wannan halin da ma ya kawo sana'ar sa kamar sharrin zina to lalle wannan ya rikin manya manyan laifukan da suke halakar da mutane sannan su imamu shafi'i sun kafa hujja da hadisin da na karanta mana jiya na aisha radiyallahu anha wanda hadisi ne shi kansa shafi'i ya rawaito haka hakim a cikin al-mustadrak aka imam malik cewa aisha radiyallahu anha tace da bai wata zan in taki mana in na rasu ke ke in tacciya taki zai nayi bayani akan bawa al-mudabbar da bawa al yi ta kuma cikin Aisha dududu annabi salama ya mutu ne tana da shekara sha takwas. Ka ga hanzu da yarinya yaji Ke ya sai wannan ita kuma wannan baiwa so take ce saurin samun yanci wannan shi da ta ce wa Aisha asiri kuma Aisha radiyallahu anha asirin ya kama ta daga baya bayan an gane Aisha ba ce a kashe ta ba ba ta ta gurin hukuma a kashe ta ba abinda Aisha ta yi kawai sai ta sai da ita sai Aisha ta sai da ita ibn kudama al yana taliki akan wannan hadisin na Aisha sai ta ta law kafarat da a ce wannan baiwa ta kafirta lasarat murtadda da ta zama ta yi ridda yajibu qatluha da kikanta ya zama wajibi muna gane ha da bai halatta ba a ƙara ciyar da ita ci gaba da zama baiwa tana rayuwa Muhammadu Aminu Shinkiti shi ma ya yi magana game da bambancewa shi ma yana da ra'ayinsa ya ce sai an bambance tsakanin a shin wannan sihirin zai kai mutum zuwa kafirci ko ba zai kai zuwa kafirci ba haka muhammadu aminu shinkitsi ya faɗa cewa sai an duba an gani shin a cikin sihirin na akwai girmama aljanu ko girma dabbobi ko girma aljanu ko girma taurari ko wani abu ko yin wani abu dan a matsayin bautata musu to in akwai wannan wannan kafirci ne amma in babu bautar wani babu neman yin kusanci da wani ba neman biyan bukatar wani aljani ko wani gunki to wannan ba za a ce kafirci ba ne amma dai zunubi ne mai girman gaske to shi mai tsafi idan an kama shi wace irin kuku ba ake masa ranar malaman musulunci sun yi sabani malaman musulunci sun yi sabani amma imam abu hanifa ya tafi akan cewa za a kashe mutumin da yake yin tsafi ko asiri ta hanya guda biyu na farko ya zama sihirin nasa akwai kafirci a ciki ko da ba bautata wani misali za a zuwa ce a rubuta wata aya ta alkur'ani da jini kaga wannan kafirci ne misali a ce a karanto yakin tarbas ta baya kaga wannan kafirci ne don ba haka Allah ya saukar da alkur'ani ba muna ganewa ko a a samu wata aya a wargatsa ta a canja mata kama to wannan ma na iya kai mutum da zuwa ga kafirci domin ba haka Allah ya saukar da alkur'ani misali idan za a yi asirin soyayya sai a rubuta wa alkaitu alaika mahabbatan minni mare bari da iyana dan wani zai je gwada mana in za a jinkirta alkur'ani to ya wanda zai iya kaiwa zuwa gare ta. to in dai abin da mutum yi na asiri zai iya kaiwa zuwa ga kafirci to wannan za a kashe shi sannan imamu abu hanifa yake hanya ta biyu shine ko da abin ba kafirci bane amma ta hanya asirin kila ya kashe wani ko ya cutar da wani to lalle wannan shi ma za a kashe shi mun gane abin da abu hanifa ya faɗa ko imam malik ya tafi akan cewa za a kashe mai tsafi kawai in an kama mutum yana asiri ko bokanci ko tsafi kawai a kashe shi haka maliku yace yake amma shi ma da sharadi guda biyu a sharadi guda daya shine idan an kai shi gaban alkali alkali ya hukunta shi da cewa eh ya kafirci kuma ya zartar da cewa a kashe shi to kawai a kashe shi dan kawai wani mutum kawai dan mutum wani mai asiri ko boka kawai sai bari ya kashe shi mutum individual baya ɗaukar doka a hannunsa wanda yake ɗaukan doka a hannu shine a Najeriya ka'idar system ɗin legal system na Najeriya shine sai an kai mutum kotu an yi proving sa beyond reasonable doubt da dukkan hujjoji sannan sai a yanke masa hukunci in an yanke mai hukuncin ma sai gwamna ya sa hannu cewa a kashe shi bayan wannan ma akwai abin da suke kira prerogative mercy ma'ana afuwar shugaban kasa ko gwamna in ya zai kalli wannan an yanke mai hukunci ya ce ya mai afuwa shikenan wannan shi ne tsarin dokar najeriya muna gane ha wannan ya yi kisan kai an yanki mai hukunci kisa za a mai amma shugaban kasa ya zai dan kalle shiga akwai maslaha cikin sakinsa ya ce wannan na yafe mai shi kenan yaya kafin su da mutane sai sai su rinka cewa wai wai da alƙalai da lauyoyi ba sa tsoron Allah kaga ba ka ce faɗa ba ba ba zan yi magana bane dan ga alƙali ne kuma lauya ne <laughs> abin da ke faruwa sistem na Najeriya yana da ka'ida yanzu ko a shari'ar musulunci akwai laifin da mutum ya yi kai kana da yakinin ya yi amma ba za ka iya tabbatarwa a kotu ya yi ba bari ma misali mutum ne yake zina sai ku uku suka ko zo ko kama shi yana zina ba a samu shaida ɗaya ba ko kuma sai aka samu ne ni dai na shiga ɗakin na gan su tsirara amma ba abin da suke yi wannan in ka kai shi kotu ba za a yanke mai hukuncin ya yi zina ba amma tsakani da Allah ya ko bai ba ya yi mana ga mutum kusan dan shi yi, amma kaga idan mutane ya yi, amma idan shari'a ko bai ba da haka ana cikin wannan mutumin cewa bai laifi wani zai ka alƙalan nan ba sa tsoron Allah kiri kiri ni fa na ganshi amma an yanke mai hukunci to ga kada kai suka zama shaida ba billar yana da ingredient da sai an tabbatar da wannan ingredient din sannan za a ce wani yayi laifi muna gane ha mazhaba hanabila Maza mazhaban hanabila sun tafi akan cewa za a kashe mai yin asiri ko tsafi a matsayin haddi domin tsafi ridda ne to wannan yayi ridda za a kashe shi da sharadi guda biyu sharadi na farko ya zanto cewa kotu ta yi hukunci akan cewa wannan tsafin da yake yi kafirci ne muna ganewa sannan sharadi na biyu ya zama musulmi yanzu kenan da za a kama arni yana tsafi ba za a kashe shi ba shi sa ba kashe labid ibn al-asam ba da haka in yi tsafin a matsayin kafirci to kuma sai ya zama musulmi ne in ba musulmi bane ba za a kashe shi ba kamar yadda imam ahmad ya faɗa muna gane ha kuma sun kafa hujja da wannan cewa man baddala dinahu faqatlu duk wanda ya canja addinin sa ku kashe shi shi kuma yin asiri ko tsafi to canja addini ne dan ya yarda daga addini da kuma hadisin da yake cewa baya halatta jinin musulmi baya halatta sai da abubuwa guda uku ko dai ya kisan kai ko ya yi yana da aure ko kuma ya yi rijja ya bar addini to wannan za a kashe shi amma bayan wannan ba a kashe ɗan adam an roƙi cewa umar ɗan kasuwa kafin ya mutu da shekara ɗaya ya rubuta littafi ya yi rubutu ya ce ku ringa kashe duk wanda kuka kama yana tsafi mace ko namiji da haka mai ruwayar hadisi yake cewa a rana ɗaya sai ga mun kashe mutane guda uku mun kama su suna yin tsafi wannan magana tana cikin musnad na Imam Ahmad da Sunan Abi kuma an roto irin wannan fatawa ko hukunci daga wasu daga cikin sabai kamar usman ibn afan kamar Abdullahi ibn Umar kamar Abu Musa al-Ash'ari kamar Qais ibn Sa'ad daga cikin tabi'ai an samu sama da mutane bakwai wanda na daga cikin su Umar ibn Abdul Aziz akan sun yanke hukuncin duk mai tsafi da wacce ake wa tsafi a kashe su. to tambaya ta gaba ya halatta a warware sihiri da sihiri ya halatta a warware sihiri da sihiri nushira kala biyu ce an ce an nushira ana nufin warware sihiri abubuwan da lissafa mana jiya na ayyukan alkur'ani na tajriba da sauransu to ya halatta a warware sihiri da wannan amma a je a yi sihiri don a warware sihiri wannan haramun ne domin abin da wancan ya je ya rija kai ma shi ne abin da za ka je kai kaga kai ma ka yi rija ke da haka malamai suka yi ijma'i akan cewa baya halatta a warware sihiri da sihiri domin yin sihirin kansa haramun ibn qayyim ibn qayyim yake cewa warware sihiri da sihiri irinsa aiki ne na shaitan domin za a kusanci shi wanda za a warwarewa da wanda zai warware za su kusanci shaitani ne da abin da aka hana su kuma ga shi cikin hadisin da ya zo cikin musnad na imam ahmad da sunan abi dawud daga jabir dan abdullahi wanda hadisi ne sahihi an tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam an nushra game da warware sihiri da sihiri sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce hiya min amali shaiɗani. wannan aikin shaidan ne da ka haramun ne a warware sihiri da sihiri abin da yake halali shine a warware sihiri da ayoyin Alƙur'ani da zikirori daga annabi sallallahu alaihi wasallam da kuma abin da aka gwada na tajriba yayi to wannan za a iya amfani da shi wanda shari'a ta halatta amma warware asiri da asiri ko tsafi da tsafi wannan bai halatta ba wani ya mun asiri ya samu rashin lafiya bari ma je gurin mai asiri ya mu muna ganewa to wannan babu yana da faɗi sosai ta yadda har ta yadda har muka kasa bambance tsakanin malami da koboka boka za ga malami da ƙasar duba yana zaune a zaure ya ajiye ƙur'anai ya ajiye allon ƙarfe ya ajiye allon rubutun sha amma wannan shi ma malami ake kiran shi saboda a cikin abubuwan da ya haɗa akwai wanda suke kawo ƙur'ani ai abu ne mai kyau ga Allah ta kila yana rubuta nisbi nisbi kaga wannan shi ma abu ne mai kyau amma ya ajiye waɗansu abubuwa daban wanda ana zuwa wai neman taimako gurinsa wanda waɗansu daga cikin wannan malaman har ayar ƙur'ani suke rubuta har na da mai neman bayanin jiya a kafin kafas wanda kaga wannan wulakanta alqur'ani rijja ne manzon Allah ya fara ingantaccen hadisi yace Allah ya masal alqur'ana illa tahir ba wanda zai taɓa alƙur'ani sai mai tsarki shekul albani a cikin a cikin tamamul minna ya ce kalmar tsarki kalma ce mustaraka misali kafir yana da tsarki ba shi da tsarki musulmi yana da tsarki mai janaba ba shi da tsarki wanda bai da janaba yana da tsarki sai aka ce to nan gurin abin da ake nufi kafirci ake nufi kafiri ba zai taba Alƙur'ani ba sai ya musulunta amma shi an zo ana rubuta kafiri aya Alƙur'ani a kafa to amma tambayar da mutane suke ya matsayin rubutun sha shin rubutun sha shi ma asiri ne rubutun sha ba asiri ba ne misali yanzu mutum ya zai rubuta kul a'udhu bi rabbil falaq da kul a'udhu bi rabbin nas da ayatul kursi ya rubuta ya sha wannan yayi asiri da a asiri ba amma sai dai abin da za a ga mai cewa annabi bai rubuta ya sha ba sahabbai ba su rubuta sun sha ba amma shi da ya rubuta ya sha wannan ba ridda ce, ba za ka ce yayi ridda ba ba da bane ko da za ka ce mai ba daidai bane saboda annabi da sahabbai ba su ba to matsayin wannan ayar da ya rubuta bai kai matsayin kafirci ba tunda aya ya rubuta shi ka kace duk wanda ya rubuta aya ko ya rubuta wata addu'a daga annabi sallallahu alaihi wasallam to ana kalli dai sai dai ka ce ko yayi laifi amma ba za ka ce yayi rijja ba me yasa za ka ce yayi laifi domin annabi sallallahu alaihi wasallama ba rubutawa yi ba karantawa yi sahabbai ba rubuta suka ba karantawa ba yi amma shi kuma ga shi ya zo ya rubuta yana sha amma duk wanda ya rubuta wani surkulle wanda surkullen yana kai kaiwa zuwa ga bautar wani abu ko yana kaiwa zuwa ga yabon wani abu musamman shedan ko yana amfani da wani lafazi da yake wato nuna magana da Allah to wannan yayi riya wannan ya yi rida ba daidai ba ne ka yi bushe ɗan yanzu ne kamar yadda faɗa ce ƙala ya shaitanu a ya shaitanu yanzu bushe ɗan kake girmawa kana kiran shi ɗan kana daraja shi irin yadda ake daraja Allah kamar wancan da na faɗa ce barkan maimaitawa da suka ce kafaru sai suka ce kafar Allah ka wannan ka ba Allah ya zama kafiri kuma ka rubuta ka sha akwai abin da ake rubuta kwata kusan bai a san me aka rubuta ba duk wanda ya rubuta ta biye shi bai san me ya rubuta ba ahum sadaqun halun yasun ne wannan me karbuta ko ni tarhim marhim halin ga sadin tarfa'u sarasi tasri wannan me ka rubuta ma ka sami irin wannan malaman da ake ganin su da qur'ani da allo har suna da wata addu'a wai wai zanzana kan mutuwa sunan ta zanzana kan mutuwa in dai amma ita sai ka mutu don da wannan abin da ne duk da ba sahabbai sun koya sun kashe kafirai ba ba sai sun ji an kashe su ba to kuma inda matsalar take ne, wallahi ba dukkan musulmi ba ne cikin ahlus sunna ma ba dukkan musulmi ba ne yake iya jure bala'i jure jarraba in taso wani idan kare jari ya zo ya same shi ko ya zo yana son wata yarinya yana ganin kawai ba za a shi ba ko ya zo yana neman kujerar gwamna ko ta ciyaman ko yana neman ya zama senator ko wani rep sai ga ya kasa nema a gurin Allah ya manta da kulin ma malikal mulki sai ya tafi gurin irin wannan bokayen da masu asiri wai shine za su bashi kaga akan neman duniya ya rasa lahirarsa akan neman duniya ya rasa lahirarsa. Allah ya gaya mana shi ya raba rayuwar nan kawai muna tafiya ne a ƙarƙashin ƙaddara أرمى ألا تنهن قسمنا بينهم معيشة في الحياة الدنيا يقسمون رحمة ربك نعم نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم ليتخذ بعضهم بعضا صحيا ورحمة ربك خير مما يجمعون ورحمة ربك خير مما يجمعون الله يتي يقسمون رحمة ربك ويسون السيرة بأرزين أبنجدنك rahamar ubangiji ka su suke raba kafare ne suke raba ko boka ne suke raba ba wanda yake raba sai Allah sai Allah ce nahnu qasamna bainahum ma'ishatahum fil hayatid dunya Allah yake mu dan Allah zai magana wani kan ce ce mu yace mu ne muka raba rayuwarsu a gidan duniya sannan wa rafa'na ba'dahum fawqa ba'din darajat a duniyar muka daga wasu sama da wasu a wajen daraja wajen arziki wajen ilimi wajen mulki wajen kyakkyawan hali duka Allah ya bambanta wani ya fi wani wani ya fi wani me yasa Allah ya wannan Allah ce bi yattakhidha ba'dhum ba'dan sukhriya dan sashe ya dauki sashe abun amfani abun horewa me yake nufi da wannan malam yana da kudi yana so a gina mai sokawai yana so a zuba mai dace kaga zai nemi wanda zai gina mai sokawai ya bashi dace shi wannan wanda zai mai sokawai da dace Allah ya hore wa malam shi malam zai karu da wannan baiwar da Allah ya masa shi ko bayan ya gama malam zai ɗauki kuɗi ya bashi kaga li yattakhidha ba'dhum ba'dan sukhriya dan mu amfana da juna dan mu zama ma'aikata ga juna amma ƙarshen ayar mai Allah tabaraka wata'ala yake sai ce wa rahmatu rabbika khairun mimma yajma'un rahmar ubangiji ka samu rahmar ubangijinka yafi duk abin da ake tarawa na duniya muna gane ha da haka ƙarshen ayar ce Allah ya ce walaula an yakuna an-nasu ummatan wahida walaula an yakuna an-nasu ummatan wahidatan laja'alna لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا لبيوتهم سقفا من فضة ومعارج عليها يرحمون ولبيوتهم أبوابا وسطوا عليها يتكئون وسقفا وإن كل ذلك لما متاع الحياة الدنيا والآخرة عند رب والآخرة عند ربك للمتقين dan Allah yana ma cewa duniya ba kuma bace ka yadda ka rasa lahira saboda duniya sai ce walaula an ya an-nasu ummatan wahida ba kan mutane su zama al'umma guda ɗaya guda su dauka kamar kafirci daidai ne Allah ya ce la ja'alna liman yakfuru birrahmani li buyutihim suqufan min fiddatin wa ma'arij 'alayha yaq'arun da duk wanda ya kafirce wa Allah an mai gida na yan gayu an mai rufi da matattakalar benarsa duka na azurfa da zinari da haka Allah zai kafirai don ya duniya ba kuma ba ka yace wal biyutihim abwaban wa sururan alaiha yattaqun haka za a zo a musu kofofin gidansu da gadaje na zinari da azurfa Allah yake kai wasu kurufa Allah kuma da sai ya ba kafare dukkan kayan ado dan dai nuna duniyar ba komai bace kuma Allah ce wa in kullu dalika lamma mata'ul hayatid dunya duk wannan ba komai bane face yan jin dadin rayuwar duniya wal akhiratu inda rabbika lil muttaqin amma gidan lahira a wajen ubangijin Allah ya tattale shi ne dan ya bawa dan ya bawa masu jin tsoron Allah kuma hadisi sun bukari da muslim ya gaya mana tun kana dan wata hudu za a rubuta ma ajalinka da arzikinka kai dan wuta ne ko dan aljanna abin da ake so kai dai ka yi fafutuka don ka samu sakamako mai kyau amma komai namu mutane sai sun je sun yi asiri sai sun je gurin bokaye wanda kuma wannan babu abin da zai kai ka sai wajen rasa imaninka kuma za ka iya asiri yau gobe ka mutu za ka iya yi kana cikin yi ka mutu ka mutu a matsayin kafiri duk wanda ya je lahira ku a matsayin kafiri to wannan ko ba zai shiga aljanna ba na ka zaga in siyasa mu wannan kenan wani sa'in ma duk wani kashe-kashe da zaka ga ana yi da sace sacen mutane wannan bokayen su suke bayarwa shaidanu su suke cewa dan wani zai ce aljanna zai ce ba zai biya bukata ba sai an zubar da jinin mutane kaza ko sai an zubar da jinin musulmi kaza shi ta zaga ana an zo cikin mutane ana kashe-kashe ba wani dalili yau a kashe wannan gobe a kashe wannan jibi a kashe wannan gata a kashe wannan sannan su shugabannin dan abin baya taba su ko babu abin da za su babu su. da a ce wata matsalar su ta siyasa za ta so za a bi gwamnonin arewa gaba ɗaya sun haɗu amma wannan matsalar tsaron a kashe mutane hamsin a kashe talatin a kashe ɗari a sa arba'in a cikin mota a kulle su a zuwa musu fetur a ƙona su amma duk wannan ba abin da gwamnonin arewa za ta haɗu ba ne duk wannan ba abin da gwamnonin arewa za ta haɗu ba ne kuma yanzu idan ka biya magana ma in ka ce ka biya magana suna da iko da masallacin da kake magana sai su cire ka sai su cire ka sai ka daina limanci dan Allah ni da iya fahimta ta da mutumin da ya zo ya ce in ba za a daina kashe-kashe ba mu kuma ba za mu fito mu yi zaɓe ba da shugaban da ana kashe-kashe kuma ya kiro kan mataki wa ya filefi shugaba ne ya filefi amma saboda baya shafa su baya shafa kowa su wannan bai dame su ba duk da mai wanda ya wannan maganar ni ba na tare da shi saboda yana da aqida ta inkafe shi daidai ne a wajen da mu'amala da ɗan shi'a da kiristoci a sa na malamin addini ba tare da shi a cikin wannan abubuwan amma dai magana akan kisan kai wallahi haƙƙi ne na shugabanni constitution na Najeriya a cikin chapter 4 ya ba kowa right to life addinin musulunci ya ba kowa right to life don haka duk wanda ya zo zai cire ran wani to da shari'ar musulunci da shari'ar Allah ta ce shi ma a kashe shi kai saboda shari'ar musulunci ta hana kisan kai abinda shari'ar musulunci ta ce yanzu duk cikin masallacin nan gaba ɗayan mu kalli yawan mu za mu haɗu mu kashe mutum ƙwaya ɗaya mutum ƙwaya ɗaya mu kashe shi abinda shari'ar musulunci ta ce duka a kashe saboda me suka ce wa yi kutalin jama'atu bil wahidi sai na umar su mutane bakwai sun kashe mutum ɗaya ya sa a kashe shi aka ce ai Allah ta yi wa katamna alaihim fiha annan nafsa bin nafsi sai na umar yace ai law tamala ahlu sana'a ala qatl hada la qataltuhum da mutanen sana'a za su haɗu akan kashe wannan mutumin wallahi gaba ɗaya sai na kashe su malamai suka ce me hikima idan ma gane idan wannan ya kashe wannan za a kashe shi sai in mutum ɗaya kashe mutum ɗaya za a kashe shi amma in mutum biyu zuwa sama suka kashe mutum ɗaya ba za a kashe su ba to mutane sai su dabara duk da nake buƙatar in kashe wani sai in sa goran gayyata sai mutum uku mutum goma mutum ɗari su zo su taya ni mu kashe wani ka ba za a kashe shi ba to ita kuma shari'a kika take so ta hana kuma amma an ce alqatlu amsalil qatli in ne za a rinka kashe wanda ya kashe to me kikan ba zai ƙara yin kisa ba yasa shari'a musulunci in kun haɗu da yawa kun kashe mutum ɗaya a haɗa ku gaba ɗaya a kashe ku amma wannan ba damu shugabannin mu bane amma za ta isar da Allah kuma inna rabbaka labil mirsad Allah madaukin sarki zai kam zai dade su a madakata kuma zai tambaye su burden da responsibility da dora musu na kare harkokin mutane ba su kare ba wannan shine kasan tafsirin mu a yau wa subhanaka allahumma rabbana bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka allahumma wa atubu ilaik wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh